يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد <coughs> صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا جوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daga makka zuwa madina wanda ya zo shida ga watan biyar dubu biyu da sha tara muna ƙara bayyana godiyanmu da yabonmu da jinjinanmu da kirarinmu da miƙa wuyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya huwace mana a tsawon wannan shekaru wannan shi ne karo na ashirin da ɗaya tsawon shekara ashirin kenan da ɗaya ana gabatar da wannan karatu muna fata abinda duk muka karanta a baya na kuskure Allah ya fi mana abinda muka karanta ya dace ko ya zama daidai Allah ya karɓa mana inda aka yi umarni a yi Allah ya sa mu cikin masu yi inda aka yi umarni a bari Allah ya sa mu cikin masu bari inda aka yi wa'azi Allah ya sa mu cikin masu ɗauka masu aiki da shi inda aka yi bayanin azaba Allah ya sa ba ma cikin wanda za a wa azabar inda aka yi bayanin rahama Allah ya sa muna da rabo a shi a wannan tsawon lokaci mun ga abubuwa iri-iri da canje-canje iri-iri da daɗi ba daɗi da farin ciki da baƙin ciki da samu da rashi da juyi iri-iri muna gode wa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya ya ba mu lokaci wanda ba sa hannun kowa sai shi da kuma rai muna fata Allah ya ƙara mana imani da basira ya kuma amfanar da mu da abin da muke karantawa wannan wata ne albarka wata ramadan wata ne da yake kunshe da dubu dubun alkhairi wanda ya kamata a ce musulmi mu mai da hankali duk sanda wannan wata ya zagayo wajen kyautata da yawaita da faɗaɗa ayyukan da za su jawo mana samun rahmar Allah da jin kansa amma malamai sun ce abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansa a cikin wannan wata abubuwa ne guda tara wanda ya kamata kowa ya riƙe su da ka ko ya rubuta su ko ya ɗauka ko ya haddace sannan ya yi ƙoƙari ya ga a cikin nan guda tara ya yi ƙoƙari ya kwashi sa. domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taka mimbari yace amin ya taka kafa ta biyu yace amin ya taka kafa ta uku yace amin sai sahabbai suka ce ya rasulallah mun ga kayi wani abu da ba mu saba gani ba menene hikimar cewa amin amin amin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace mala'ika jibrilu ne yazo yace zai yi addu'a ni kuma na ce amin yace duk mutumin da ya samu iyayensa sun tsufa ko ɗaya daga cikinsu bai kyautata musu ba bai musu ladabi ba bai musu biyayya ba har suka rabu suna masu fushi da shi suka rabu suna masu jin haushinsa suka rasu suna masu tir da Allah waje da shi idan Allah ya kai shi wuta ya danna shi ƙarshenta ka ce amin ita amin don babu taɓaɓɓe wulaƙantacce tozartacce irin wanda zai tozarta iyayensa ko ya ƙasƙantar da iyayensa domin ƙarshen butulci kenan da cin amana a ce ka wulaƙanta iyayensa bayan Allah da manzansa babu wani mutum da ya yi maka abin kirki irin babanka da babanka suna ka ana gane mutuncinka da darajarka da ƙimarta a rayuwa gwargwadon yadda aka ga ka riƙe babanka da babarka ka yi haƙuri da su ka kyautata musu waɗanda iyayensu suka rasu Allah ya ji kansu ya musu rahama waɗanda kuma suke da rai Allah ya sa a gama lafiya sannan na biyu yace duk mutumin da ya ji an kira sunanka an ce Muhammad bai ce sallallahu alaika wa sallam ba to shi ma idan Allah ya kai shi wuta wannan mutumin Allah ya danna shi a kurya domin babu taɓaɓɓe ko gartacce irin wanda zai wa annabi rowar salati ta hanyar annabin nan Allah ya shiryar da kai ya ganar da kai ya musuluntar da kai ya ɗora ka a hanya madaidaiciya ya maka arziki da samun abin da ba a gadansa ba a sai da shi ba a tsintarsa ba kuma a kyautarsa ne imani da musulunci to ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko mana musulunci shi ya karantar da mu ya ilmantar da mu ya nusantar da mu ya faɗakar da mu dan haka ba wani ɗan adam mahaluki da muke ƙauna muke garmamawa muke biyayya kamar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka ashe mafi karancin abin da za ka yi masa idan an kira sunansa ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wanda yawa annabi rawar salati to wannan ba karamin butulu ba ne saboda salati ba kuɗi ka bayar ba ba wani aiki kai mai yawa ba kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta gagara don an kai ka wuta ba za a baka a sama ba can kurya za a saka ka saboda kai butuli ne sannan na uku duk mutumin da ramadana ya zo har ramadana ya wuce bai zage dantse wajen neman gafara da jin kai ba wanda kullum a kwanakin nan talatin ko ishirin da tara sai Allah ta'ala ya ware wasu mutane ya yi musu rahama sai ya yanta wasu daga wuta sai ya ji kan wasu sai ya yafi wa wasu a cewa duk ba kai ana azumi ba kai ana sallah ba kai ana intikafi ba kai ana ciyarwa ba kai duk wani aikin kirki da ake a ramadana babu kai har ramadana ya wuce baka sami kanka a cikin waɗanda suka cancanci ko kuma falalar Allah ta sauka a kansu aka yi rahawa ba gaskiya kayi asarar wannan kwana guda talatin in an kai ka wuta ka cancanci a danna ka a ƙuryarta kada a baka a sama sama yake ka ce amin kun ga wannan hadisi kalubale ne ga duk sanda ramadana ya kewayo mu zage dantse mu zama cikin masu bayarwa kawai ba masu karɓa ba masu dagewa masu mai da hankali masu ƙwazo masu ikhlas masu da'a masu biyayya masu kankan da kai masu tsoron Allah masu neman gafara Allah masu neman rahamar Allah masu neman jinkan Allah masu neman Allah ya karɓe su ba don su ba don aikin su ba Allah ka sa muna ci na ɗaya shine azumin shi wannan azumin da Allah ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wa wanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah ashe azumi makaranta ce ta koyon tsoron Allah shi sa Allah yake asawmu li wa ana ajazidihi a hadisi kudisi Allah yake azumi na wani li na wani mallaka ta domin babu wanda ya san wanda yake yin azumi sai Allah domin za ka iya shiga ɗaki ka kulle ka samu abincinka wanda kake so ka ci ka sha ruwa ka goge bakinka ka fito ka ce kai gaskiya garin nan akwai zafi gaskiya ana rana waye isa ya ce ba ka azumi babu dan ba wanda ya ganka ashe tunda baka shiga ɗaki ka ci tuwo ba baka shiga ɗaki ka sha ruwa ba ka haƙura saboda ganin girman Allah ashe ka cancanta a sa ka cikin masu tsoron Allah ka mu dage mu ta azumin mu kada mu yi abin da zai lalata shi ta hanyar ci ko sha ko ta hanyar jema iyali wannan sune a zahiri ko kakaro amai ko fasa azumin ko rudda ko wasu abubuwan da aka lissafa wanda suke karya azumi mu kiyaye su wannan na zahiri kenan akwai abubuwan da suke karya azumi kuma a ɓoye irin su karya hassada annamimanci gulma munanan ayyuka waɗanda su ga a zahiri ba shi bane ba sha bane amma kuma sun gurguza azumin sun cire ma'anarsa ba mu nisanci waɗannan sannan abu na biyu iyamun lai mun kama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min wanda ya tsaya yayi ya layli yayi tahajjudi ya yi yayi ashar yayi waɗannan salloli da ake yin su bayan insha har zuwa alfijir ya keto da kowane suna aka kira su sawa'un an kira su iyamun layl ko an kira su tahajjud ko an kira su tarawih ko an kira su ashab ko da wani suna ka kira su dai sallolin daren sai dai farkon daren ko tsakiyar daren ko ƙarshen daren ko kafin a yi bacci ko bayan an yi bacci ko a yi da yawa ko a yi kaɗan ko a yi ajanci ko mutum ya shi kaɗai duk dai sallolin dare ake kiran to mutumin da ya mai da hankali a wannan wata ya ƙara ƙwazo wajen waɗannan salloli to ana cikin Allah in ya karɓa to zai gafarta masa abin da ya gabata da zunubinsa. dama ga shi mun kwaso zunubi da yawa muna neman da za mu sauke su to sai ga wata falala gara ɓata daga Allah cewa in ka tsaya da sallah ana sa ran Allah ya goge maka zunubinka da ya gabata wanda muke fatan wannan wannan shine abu na biyu na uku i'tikaf al-i'tikaf mutum ya ware kwana goma ko biyar ko uku ko biyu ko ɗaya ya je masallaci ya zauna ya ta karatun qur'ani ko ya ta istighfari ko ya ta hailala ko ya ta salatin annabi ko ya ta nazarin ilimi domin bautar Allah da koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya kasance yana itikafin kwana goma na ƙarshen Ramadan wannan ibada ce da take wanke zuciya take tsabtace halaye take ƙara kusanta mutum da Allah wannan ita tana cikin ita ce ta uku na hudu qira'atul qur'an ana so a wannan wata mutum ya yi ƙoƙari ya karanta ƙur'ani mafi ƙaranci ka yi sauka ɗaya kafin ramadana ya wuce ka sauke mushafi sau ɗaya tak amma fa an samu magabata wasu suna yin sauka talatin kullum sai sun sauke alƙur'ani kamar da Ibn rajab alhambali ya faɗa cewa idan ramadana ya zo suna mai da hankalinsu sosai akan akan karatun ƙur'ani wani yakan yi sauka ɗaya kullum wani cikin magabata yakan sauke alkur'ani sau biyu kullum shine mafi yawan abin da aka rawaito sauka biyu yayi da safe yayi da yamma in ya fara karatu bayan asuba kafin azhar ya zo min jinnatu wan idan yayi azhar sai ya dora kafin isha yayi min aljinnati wan nas kullum haka yake sai yayi sauka sittin. daga shi akwai mala abu hanifa da imamu shafi'i da wasu daga cikin magabata wannan shine mafi yawan abin da suke yi sauka su akwai mai sauka talatin akwai mai sauka ashirin akwai mai sauka goma akwai mai sauka hudu duk sati akwai mai yin sauka biyu duk kwana goma sha biyar akwai mai sauka uku duk kwana goma kenan sauka akwai mai sauka shida duk kwana biyar gwargwadon kowa lokacin da yake da shi da kuma himmansa da kwazonsa sun ce komai sallamarsa muke nazarin ilimi ne komai a baki baya a koma qur'anin zalla sai ya haka ce to hadisi ya zo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya saki qur'ani ƙasa da kwana uku bai sami fiqhu ba sai ce wannan qira'atu fiqhin kenan wata dabbure akwai qira'atu ajrin qira'atu ajrin shine ka yawaita karatun qur'ani a wani mawsim kai ka ci moriyar da garabasar wani lokaci da ba ko da yaushe yake samuwa ba to idan wannan mawsim din ya wuce sai su koma normal shine sauka duk sati sati amma idan ramadana ya zo sai su ƙara yawan karatun qur'ani saboda wata ne na qur'ani ana son a wanke zuciya a tsaftace ta ta hanyar karatun alqur'ani manzo Allah ya ce ikra'ul qur'ana فإنه يأتي يوم القيامة ne لأصحابه abu na biyar addu'a wannan wata ne da za mu mai da hankali wajen addu'o'i kuma gaskiya duk ɗan Najeriya ya kamata ya addu'a domin yawan nan namu da kullum za mu dinga addu'a akalla kowa ya dinga roƙon Allah ko biyar a ce mun kai mu miliyan ɗari wanda suke roƙon Allah akan ya gyara mana tattalin arziki ya gyara mana tsaro ya ba mu zaman lafiya kai mana da masifu na zahiri da na baɗini da muna gaya wa Allah haka da mun ga canji domin abin da Allah yake so irin addu'a ba abin da Allah yake so irin baka isa ba ba abin da Allah yake so ka nuna masa kai gajiyayye ne kai kasashe ne ka kasa ya shigo yayi da kansa wannan nan da nan zaka ga Allah ya shigo domin dabara kadai wayo kadai karfi kadai hikima kadai dabara kadai ba za ta iya canza halin da muke ciki ba sai Allah ya shigo lamarin mu da ka kowa ya amfani ya roƙa wa kansa alheri ya roƙa wa iyayensa alheri ya roƙa wa al'umman wannan ƙasa ta mu duka alheri da shugabannin mu gabaki daya mu roƙa musu alheri cewa Allah ya ba su iko a samu zaman lafiya a wannan ƙasa da ka wata ne na addu'a addu'a huwal ibada sannan shida al-abkar mu yawaita abkar daga ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya sallah asuba ya zauna a inda yayi asuban nan bai tashi ba ya ci gaba da addu'a ya ci gaba da zikiri ya ci gaba da zikiri har rana ta fito ya salla raka'a biyu Allah zai rubuta masa ladan wanda yayi umara yayi aikin hajji cikakku amma ba za ka tashi daga gurin ba sai dai in a matsa kake ka gyara kai ta kai ta karatun qur'ani ko kai ta zikiri ko kai azkaru sabah wal masa ka kwashe waɗannan kusan awa ɗaya a gurin har sai rana ta fito kayi sallah raka'a biyu sannan ka tashi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai rubuta maka ladan kayi haji cikakkiya kayi umara cikakkiya ba wai kakai hajjin kakai umara ba a ladan su za a baka in baka yi na wajibi ba yana nan a kan ke kayi kaka ce to ai dama malam ya ce wanda ya dibani na ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne faɗa hadisi in ingantacce in kayi wannan zaka samu ladan ba wai ka sauke na wajibi ba sannan na bakwai taharru lailatul qadr mutum yayi kokari ya lalubi daren lailatul qadr kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min wanda ya dace da daren lailatul ƙadari, za a ba shi ladan ibada na na wata dubu shekara 83 da yan watanni abinda Allah zai rubuta maka kai kenan kana ibada to kaga ai ba ai wasa da wannan daren ba wanda aka lailaye aka ture aka mulmule wata dubu ko fiye ma da wata dubu a cikin dare ɗaya za a ta wannan ladar kaga mutum ya wata dubu ba ya shekara tamanin kenan da uku da watanni waye wata wani dubu ba yi waɗancan da cijan ba sana na takwas al-ifar ifar sa'id wato bayar da abincin sahur da buɗe baki ga mai azumi yakan zama hanya ce ta samun gafara ta samun jin kai da kuma yawaita ƙarin azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda ya yi wanda ya ciyar ko ya ba da buɗe baki ga mai azumi Allah zai rubuta mace ya yi wani azumi. idan kana da hali kana da iko kullum ka ci da mutum ɗaya kullum mutum ɗaya za ka ciyar kaga a ramadana ka ci da mutum talatin kuma ka yi azumi talatin to a wajen Allah azumin ka sittin ne idan kana ci da mutum biyu kullum kana ci da mutum biyu kaga a ramadana ka ci da mutum sittin in an hada da azumin ka talatin ka kai casa'in wani zai iya ci da mutum goma kullum gwadon ka wani zai iya ci da mutum ɗari ma kai akwai wanda ya gaya min ma yake shi zai iya yin kunu da ƙosai da dabinan da zai ishi mutum dubu ɗaya kullum ko bai ji komai ba da haka har ya buɗe santoci ana raba kunu ana raba kosai ana raba dabino ana ba package din package din da za ka yi wato ba zai wuce ɗari uku uku ɗari biyar biyar ba kowane mutum ya? saboda haka aiki ne na lada ka sa a yi kunu ko a yi kosai ko a yi ruwan sanyi ko dabino ita kunna na wa rawd shiqqi tamra ku kiyaye wuta ko da da tsagin dabino da ka waɗanda suke da halin da za su bada abinci ɗanye ko su bada da kafe yanzu wani yana nan tunaninsa da me zai sahur an jima wani yana nan bai ma koshi ba fa wannan shan ruwan da aka ta shi ma samu ruwan ya sha ba akwai shi fa kaka ce babu akwai akwai wanda ma fa ba ma ya iya azumin dan ba shi da abin sahur ba shi da abin buɗe baki ko ba galiya za a yi ba su da ka yasa ake so kawai ka ce a zo kofar gidanka a sha kunu ka daɗaure a leda ka ba mutum wani ma da aka ba shi kunun a leda da kosan a juhu ya saka Yake saboda akwai matarsa da 'ya'yansa zai kai musu kunun da kosai a leda aka daure ma kunun aka daure ma kosan ya saka a juhu to irin waɗannan idan ka taimaka musu ka yaye musu damuwa da bakin ciki Allah ya ga abin da kai aiki to Allah za ka sha mamakin abin da zai maka na alheri domin an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islamu khair sai ka tuqimu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif wani musulunci ya fi ya rasulallah yace kayi ka ciyar da abinci sannan kuma kayi sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba in dai ka ga mutum kai masa sallama sannan na tara al'umra idan mutum yana da hali ya tafi ya je yayi umara a cikin wata ramadana domin yin umara a cikin wata ramadana ladansa kamar kayi hajji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a hadisin bukhari da muslim annabi ya gaya wata mata mai suna ummu sinan lokacin da annabi ya dawo daga aikin haji Se biyo ta unguwar da wannan mata take sai annabi ya hango ta yace ummu sinan yaya biki zo kin yi haji tare da ni ba tace ya rasulullah abun hawan mu guda biyu ne raƙumi biyu muke da shi mijina da ɗana sun hau guda ɗaya sun tafi aikin haji ɗayan kuma da shi muke ban ruwa kaga abin da take cewa idan na hau wannan ba wanda zai ba ba za mu samu wanda zai mana barruwa ba sannan watan ko mu uku mun masa nauyi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki yi kokari ki yi umara a cikin azumi a cikin watan ramadan domin yin umara a cikin watan ramadana ta yi daidai da aikin haji a watar waya ta yi daidai da aikin haji tare da ni kamar ta yi haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka wannan dama ce gara basa ce da mutum zai amfani da ita in yana da hali ya je maka ya je ya azumin sa gaba ɗaya a can sai dai wasu sukan yi tambaya su ce yanzu misali kana da miliyan ɗaya wacce za ka iya zuwa umara da ita sannan ga masu jin yunwa a unguwarku to wani aiki ya fuka ka tafi umara da wannan miliyan ɗaya ko ka siyo shinkafa da sukari da gero na miliyan ɗaya nan ka raba wa talakawa wanne ne ya fi lada tsakanin ka tafi umara da kuma ka ciyar da masu jin yunwa sai malamai suka ce idan kana da wasu kuɗin to ka haɗa jin ka yi ciyarwar kuma ka je kai umarar kaga can da ka ciyar wanda ka ciyar da su sun amfana kuma ka samu lada sannan ka je umara ma ka samu lada kuma ka ƙara amfana sannan ka ƙara cika garin maka abinda kafirai ba sa so su ga dandazon al'ummar musulmi miliyoyi suna bautawa Allah to wannan ka ƙara izzar musulunci zuwan ka umara sannan ka ƙara ma ƙasar Saudiya kuɗin shiga wanda da shi ake yin aikace-aikace na ƙara inganta garin maka da Madina kaga nan ma aikin musulunci ne sannan ka ƙara musulmi yawa to in kuwa kuɗin kenan miliyan ɗayan kenan ko dai a yi umara da ita ko a ciyar da masu jin yunwa da ita a nan wanne ya fi akwai ayyuka guda biyu ɗaya muta'addi ɗaya lazim wannan aiki ne muta'addi ya ta'adda ila ghairika aiki ne da zai tsallaka ya tafi kan wani ita ka umara a kanka za ta tsaya kawai to don haka sai ka duba ayyuhuma afdal in siyo shinkafa ka san ko shinkafar miliyan ɗaya da gero wanda aka haɗa a miliyan ɗaya za a iya sayin shinkafa buhu da yawa fa in gero za a siya za a sai buhu da yawa musamman yanzu da gero ma ya ki tashi saboda addu'a mu ta ki tashi an ɓoye gero an ɓoye gero an boye shinkafa an ɓoye sukari ana jiran azumi ya zo a yi tsada sai Allah ya ki kawar da farashin yanzu gero ma bai fi dubu goma ba a wani gudun Kuhun gaba daya dubu na So ni goma ma aka siyan mu ko da yake abun ni na siya to kaga ashe wato inda buhun gero za ka siya za ka sai buhu ɗari da kusan hamsin da miliyan ɗaya in shinkafa za ka siya za ka wajen buhu saba'in in sukari ma za ka siya to yanzu dan Allah wanda ya raba wa mutane buhu hamsin kowane mai gida gida hamsin ka aje ma kowane kofar gida buhu daya kace gashi nan ah, a a dan samu abinci da Ramadan dan Allah wannan farin cikin da ka shiga ma wannan gidan ka ga anan in ka duba aikin da zaka je ka amfana kai kaɗai kwallin kwal tallin tal shine umaraka da kuma waɗancan masu jin yunwa dubunnai da za ta ɗauki nauyinsu wanne ya fi kaga don ka auna sai kaga ceto masu jin yunwa ɗin nan ya fi to da kuma ka ɗauki nauyin tafsiri da ka ba da shinkafa wanne ya fi shinkafa ta fi tafsiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yabakon shinkafa idan ana maka tafsiri ne ake raya maka ana raya maka imaninka ana raya maka ne imaninka ana raya maka tsoron Allahnka ana raya maka ruhinka ana ba ruhinka abinci ta yadda in ka gyaru za ka tafi gona za ka tafi makaranta ba za ka shiga ƙungiyoyin ta'addanci ba ba za ka yi ɓarna ba ba za ka yi zaman banza ba ba za ka yi rashin aikin yi ba ba za ka kawo fitintunu ba ba za ka zama ɗanki da nafin ba ba za ka yi cutar da mutane ba ana ma wa'azi Allah ya sa zuciyarka ta karɓa can kuma aka baka shinkafa in ka ci kwana ɗaya kwana biyu in mata daɗe ta kwana biyu ka kasayar da ita to ne fi to don wani yayi tambaya ya ce wai yana da miliyan ɗaya to sai shinkafa ya raba mutanen ungosu sai ya ɗauki ɗauyin wani malami da yake tafsiri a ungosu a sa a gidan rediyo da talabijin mutane su gani da miliyan ɗaya wanne ya fi to sai mutane suka rabu biyu wasu suka ce kai su a sai musu shinkafa kawai a bar tafsirin wasu suka ce a'a a yi tafsirin a zuga mu je mu nemo shinkafa to ku wanda kuke ganin ya ci a a wai a ci shinkafa a wajen tafsiri don haka waɗannan uba suna nan da yawa idan aiki biyu ya haɗu ba da za a ɗaya sai a duba wanda ya fi mahimmanci a nutsu a duba a yi wa mutane shi to muna fata Allah ba mu iko ya ba mu dama domin sai da ikon sai da damar ake aiki Allah ba mu ikon yin aiki kuma Allah ya sa mu yi danshi kuma mun yi Allah ya karba dan rahamarsa da jin kansa ba dan mu ba shekara da ta gabata mun tsaya a aya ta ɗari da shida ko da yake mun dan fassara wani tashi daga cikinta za ka za mu koma kan wato abin nan manan sakh min ayati ita ce aya ta 106 cikin suratul baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن نوڈیا yace ma nan sak abinda muka soke ko muka goge ko muka gusar min ayatin na wata aya aunun siha ko muka mantar da ita ko ko muka jinkirta ta na ati bi khairin minha za mu zo da mafi alheri minha daga wannan ayar au misliha ko mu zo da kwatankwacin wannan ayar wato ba ƙasa kenan sai daidai ko sama alam ta alam shin baka sani bane anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai komai da kowa Allah yana da iko a kansa saboda ikon Allah gamamme ne alam ta'lam shin baka sani ba annallaha cewa haƙiƙa Allah ta'ala lahu mulku samawati wal ard dukkan abin da ke cikin sammai gaba ɗaya da ƙasa gaba ɗaya mulkin Allah ne shi kadai shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta wa malakum min dunillah ba ku da wani Allah min waliyin wanda yake majibinci ba wanda zai jibince ku in ba Allah ba wala nasirin ba kuma da wani mai taimako in ba Allah ba in yansurkum Allah fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku to ba mai iya rinjaye ku dan haka wulaya da naf jibinta da kuma bayar da taimako ba ku da wanda ya isa ya zubince ku ba ku da wanda ya isa ya ba ku taimako in ba Allah ba am turiduna ko kuna nufin an tas'alu rasulakum ku dinga wa annabin ku tambayoyi kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi annabi Musa gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutanensa suka cika shi da tambayoyi har suka je suka ba kansu tambayar da ta jawo musu halaka daga ciki akwai hatta naran laha jaharata wai sa ka ka ce wai sai ka ga Allah kurukuru Allah abun wasa ne da kawai za ka gan shi a nan duniya kurukuru kuru ba ga annabi Musa ba sai ce rabbi arini anzur ilai قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله dakkan. wa kharra Musa sa'iqa to kaga wannan ya nuna mana wato sun yi tabargaza wanda su jawo musu halaka to shi yasa yace ko kuna so ku dinga wa annabin ku tambayoyi marasa kan gado kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum idan na sa ku yi kowa ya tashi ya gwargwadon ikonsa wa idza nahaitukum an shay'in idan nace a bari fajtanibu to ku bari fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya jawo waɗanda suka gabace ku halaka abu biyu ne kasaratu masailihim yawan tambaya yawan tambaya waqtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma sabawa annabawa ga ka da tambayar tsiya amma ba aiki tambayoyin kure tambayoyin kacici kacici kamar yadda wani ya mun tambaya wai mana wata mata ce babanta annabi wanta annabi kaninta annabi waye ɗinta annabi nace ban santa ba ko ba ma dalilin da sai na santa don ba za a tambaye ni wannan alahira. ba wani kuma ya tambaye ni malam ya sunan matar shaidan nace ban je daurin auren ba na kaje daurin aure ya faɗi sunan matar ko to ban je daurin auren ba balle san wace ce matar to eh, waɗannan tambayoyin ne za su maka amfanin ne za su maka ka tambayi sallah azumi tauhidi abinda za ka aikata ka tsira amma mutum sai je kirkiro tambaya ko kirkiro wani abu mai wahala ko sai jiho malami wai malam na haifi mutum da kai takwas rabon gadon mutum nawa za a ba bashi nace an haife shi yace ba haife shi bai ku bari a haife shi in an haife shi mun ga kai takwas din mun san yadda za mu tsada to shi ne Allah ya hana mutum ya dinga tambayoyi marasa amfani kama su ila Musa min qabl wa man yatabaddalu al-kufra bil iman wanda ya mutanya kafirci da imani Allah ya azurta ka da imani ka bashi. kai ridda ko ka watsar da addini ko ka fita daga ciki ko ka daina yi ko kake kushe shi ko kake masa ba'a faqad dalla sawa'a sabil hakika ya bace wa tsakiyar hanya ya bace wa hanya madaidaiciya wadda kasirun min ahli kitab Allah ce da yawa yawa daga cikin waɗanda aka ba littafi sun yi guri sun yi marmari sun yi fata law yardunakum ina ma za su juyar da ku min imani imanikum bayan kuna da imani ina ma za su juyar da ku ku fara ku koma kafirai burin su wannan imanin sun san arziki ne wannan imanin sun san daraja wannan imanin shine mutuncin mu shine darajar mu shine arzikin mu shine jarin mu shine kiman mu shine makoman mu da suke so su raba mu da shi Allah ce suna fata yau su jeho su ha, gobe su zagi Allah su su zagi annabi za ta soki qur'ani soki musulunci soki addini jeho wancan su jeho wancan shubaha su rubuta wancan duk je burin su a ce musulmi ya daina sallah ko an shagaltar da kai da wasa ko a gurbata maka aƙida wata aƙida ma da take yawo yanzu a tsakanin matasa ma wasu na dauka mai ba ma Allah ma addinin ma sun daina sun ce kawai su Allah ma fa babu saboda su bata su ganki ba da haka babu to kaga wannan duk wato makirce makirce ne a gurbata maka tarbiya a hana ka ibada a gurbata maka aqida a lalata maka halaye masu kyau a kuma shigo maka da mugayen dabi'u a halasta auren jinsi mace ta auri mace namiji auri namiji a halasta shan kwaya da shan giya a halasta ta'addanci da sata da kudin ganye da sauran abubuwa munana burin su dai mu lalace kawai shine Allah ta'ala yake hasadan min inda anfusihim wato hasada ce daga cikin ransu take mu ga mu hasada ne menene hasada hasada shine ka dinga burin wata ni'ima da Allah yau mutum ta ko ka dinga burin wani bala'i da mutum ya shiga ciki ya zauna kaga sada ji ce eh akwai da zai ganka a cikin bala'i sai ke Allah bashi wannan ita mummuna hasada ke ya ganka a cikin musifa yace Allah ya ƙara to me hasada kenan ko ya ganka a cikin ni'ima yace Allah ya busar da ita wannan shine mafi muni a cikin nau'o'in hasada kaga mutum da wata ni'ima kai burin ta lalace ko da kai baka samu ba ko kuma ka ga mutum cikin wata musifa ka yi fata kai burin Allah ya bar a cikin musifar kada ya fita dama kai daɗin ka ya shiga to ya shiga hasada ta bi kuma kai ya fita min ba'da ma bayyana da al-haqq bayan ku gashi gaskiya ta riga ta fito kururu a fili sun ganta karara fa'afu Allah ya ce ku yi afuwa wattahu ku yi rangwame hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo bi amrihi da shi al'amarin Allah ba ka san wani iri ne kala kala ne zai iya zuwa bil qatali wa sabi wa nafi da makamantan inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah ta'ala mai iko ne a bisa komai da kowa don haka komai yana cikin kudirar Allah Allah yana da kudura wallahu qadirun wallahu ala ma yasha'u qadir wa salata to ku tsayar da sallah bayan imani ba abinda Allah yake so irin sallah wa atu zakata sannan ku bayar da zakka wato sallah Allah yana hada shi da zakka saboda alaƙar su ta kusa ce ita sallah tsantsan haƙƙi ne na Allah ita ake kiranta ibada badaniya mahaba ita kuma zakka haƙƙin Allah ne ka fitar ka ba talakawa wato ita sallah tana raya addinin mutum ita kuma zakka tana raya al'umma da zakka ake kashe talauci da zakka ake yaƙi da fatara shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim a karɓi zakka daga masu wadata wanda Allah ya san suna da yawa a mayar zuwa ga marasa wadata kenan amfanin zakka kawar da talauci akwai wani littafi mushkilatul faqr wa kaifa alaja al-islam matsalar talauci da yadda musulunci ya yaki talauci daga cikin hanyoyin da musulunci ya ki talauci guda hudu ne hanya ta farko da bai yarda da bara ba bai yarda da roƙo ba bai yarda da tumasanci ba bai yarda da maula ba yace kowa ya tashi ya yi sana'a har ya yaba wa sana'ar hannu cewa ka ɗauki igiya ka ɗauki gatari ka tafi daji ka je ka saro itace ka zo ka kasa akan hanya ka siyar ya fi maka daraja da ka dinga miƙa hannu a baka ko a hana sannan yace Allah yana son ya ga hannun mutum yana ci daga abin da ya aikata daga hannunsa domin annabi dauda shi annabi mursali sarki amma yana da sana'a da yake da hannunsa sannan hanya ta biyu musulunci ya karfafa wa mutane akan cewa su zama masu bayarwa ya fi daraja akan ta zama cikin masu karɓa al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla hannun da ke sama madaukakiya mai bayarwa ta fi daraja daga mai karba daga karba da rura ce in ba dole ba ba a son ka dinga karba sannan na ya fito da zakka wanda za a dinga karba daga masu arziki arzikin nan kuma kala <coughs> ya kai kusan kala goma akwai arziki na gwalagwalai akwai arziki na azurfa wanda da su ake auna naira da dala da saifa da dirham da salin pound da sauran kuɗaɗe na takarda da ake amfani da su kimar su ana yin ta ne da gwal da azurfa dan haka su ma sun kai misali sai ai zakka na uku da na hudu da na biyar da na shida kayan abinci ne su ne annabi sallallahu alaihi ya faɗi tsuro guda biyu da alkama da ta'ir ya faɗi ayan itace guda biyu da inibi da dabino in ka haɗa su da zinare da azurfa sun zama guda shida sannan ya faɗi dabbobi guda hudu da shanu da raƙuma da tumaki da awaki da shanu da raƙuma da tumaki da awaki nawa kenan hudu masu jinsi hudu masu nau'i takwas sannan kuma ya faɗi alkama da sha'ir da dabino da inibi in an haɗa nawa takwas sannan ya faɗi zinare da azurfa kun ga hudu daga ciki dabbobi ne masu rai hudu daga ciki itace abin nan ne tsiro ne da kuma ɗan itace biyu ɗan itace biyu tsiro sannan kuma ya faɗi ƙarafuna guda biyu shine zinare da azurfa waɗannan su ne jinsi goma duk wani abin da aka ce ai mazanka ba waɗannan goman ba to da waɗannan goman aka ƙiyasta shi ko aka auna shi don ka haddace waɗannan guda goma ka haddace usul na fitar da zakka dinare da azurfa sha'ir alkama dabino inibi awaki tumaki shanu rahaƙuma na haɗa na goma to wanda Allah ya arzikin wannan kowanne yana da misalinsa yadda ake fitarwa da kuma waɗanda za a bawa sannan sallah kuma ita ce dai wannan sallah da muke a zahar la'asar magariba isha asuba ragowar duk ba wannan ba fili ne sai dai nafulfulin an kasa su uku akwai fili masu adadi masu lokaci masu falala da yawa wanda aka fito a kula da su guda biyar ne kullum ko ba za ka yi nafula ba to kai sakaci da ƙwaya biyar shafi'i da wutiri da raka'atul fajr rakatar fajari da ita kake buɗe ranarka shafi'i da wuturi da shi kake rufe wuninka to a ce ka buɗe da sallah ka rufe da sallah ka buɗe da rakatar fajari khairu min ad-dunya wa ma fiha ka rufe da wutiri inna allaha wutirun yuhibbul wutra to waɗannan biyar din in ka hada su da farillanka goma sha bakwai a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu ba biyu a zaman gida sannan kuma ka ɗauko akwai rawati kafin azahar bayan azahar kai hudu kafin azahar hudu bayan azahar ko biyu kafin azahar biyu bayan azahar ko hudu kafin azahar biyu bayan azahar hudu kafin la'asar biyu bayan magariba biyu bayan isha sai kuma shafi'i da wutiri shi kuma za ka iya yin uku shine mafi karanci shafi'i biyu wutiri daya ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ko kai goma sha ɗaya ko kai goma sha uku ko ma kai sai kawai salatul layl masana masana to duk waɗannan wato shine sallah mutum ya tsaya ya koyi sallah a ilmance sallu kama ra'aytumuni usalli ka san farillan sallah da sunnonin sallah da mustahabban sallah da rukunan sallah da abin da yake bata sallah da abin da yake kauye ladan sallah da abin da ya halatta a yi a cikin sallah da wanda bai halatta ba da abin da ake kafin sallah na alwala ko kemama ko wanka da abin da ake kafin wannan na sanin najasa da kashe-kashenta da sanin ruwa mai tsarki da kashe-kashensa da sauran abubuwa da suka shafi waɗannan bangarori mutum ya koye su shine sallah shine ma'anan aqimus salata ma'ana a tsaye da sallah ba wai kawai ai sallah kawai ba a'a domin annabi ya zo yana sallah yace irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka kai sallah ba kai sallah ba gashi yayi sallah amma annabi ya bai sallah ba me yasa annabi ya bai sallah ba bai yi irin sallah da ake bukata ba kisa malamai suka ce zaka koyi sallah ne ta hanya biyu kawai ko ka dau littafi ka je gaban malami a buɗe littafin sallah kana ja ana fassara maka ana nuna maka ko kuma ka je kai gaban malami ba littafi ka ce malam nuna min yadda ake sallah sai na ce to masha Allah zauna ka kalle ni sai malam ya tashi ya tsaya sak ka ga yadda na tsaya yadda na tsaya din nan to haka za ta za ka kalle gaba ka ga yadda ake daga hannu ka ga yadda ake yadda ake daga hannun nan ka ga ban yi sama ba ban yi kasa ba ban yi kaza ba ka je da ake kaza yayi ruku'u ya ce kaga bayana yayi flat bai karkace ciki ba bai karkace waje ba kaga yadda na dauko ya ta nuna maka in ya gama sai ta to tafi kai yadda nayi in ka tashi kai ya lambata bayan ka ga yayi daidai sai ce to wannan shine yadda ake sallah illa idza akaza wasaha an ali sai idan mutum ya je gaban malami ya nakalta masa sallah ko kuma ya dau littafi ya ji an koya masa amma in ba haka ba kawai dan ga ana sauri sau a masallaci kai ma ka je ka shiga sahu tusalli kama ra'aitan su yusallun kana salla ne yadda kaga mutane suna yi baka san wanne ne farilla ba wanne ne mustahabi ba wanne ne sunna ba ko kai ta imamu da aka ce kabalin ta kama kai ce ina kace yana duba ya ga inda kabalin ta a wandansa ta makale ko a rigarta bai san kabalin da ba a ji ba to kaga akwai matsala saboda haka Isa Allah ta'ala ya yi gargaɗi a kan wannan sai musalata wa atu zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah duk abin da kai na alheri za ka ganshi a wajen Allah haka nan duk abin da kai na sharri ma za ka same shi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa wannan aya akwai abu biyu a cikin ta sai tsoratarwa ne sai faɗaitarwa ne idan aka ce Allah ya ganka kana ne in kana abin kirki Allah ya ganka in ya ganka kana abin kirki wannan abu ne mai kyau Allah ya ganka kana abin kirki sannan kana abin ya kace Allah ya ganka me yake nufi cewa ka ji tsoron Allah ka daina don ba inda za ka shiga ba wani labule ba wani ɗaki ba wani tsaure ba wani duhu da zai ɓoye ka Allah bai ganka ba ko ina ka shiga Allah yana ganin ka to Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana wannan kamar bakin aka jago ba za a fassara insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ga tambayoyi ba ta shi ba a karan mutum malam ina da jinyar da ba za ta bani in yi azumi ba to Allah ya kawo sauki sai aka ce in ciyar to ko zan iya ciyarwar watan gaba ɗaya a farkon wata ko sai ya ƙare kullum aka kai azumi ɗaya sai ka ciyar da mutum ɗaya abin da yasa ba a son ka ciyar a farkon wata ai wannan mutum ne yake ba za ka warke ba ba Allah ne yake ba za ka warke ba ko ta ba an ce ba za ka warke din ba kuma ka warke an sha wa mutane wani mata aka ya mutuwa ma zai tafi gida kuma ya warke wani kuma aka ce ya warke ya mutu kai wani ma likita ya yi masa hukuncin ya mutu kuma ya tashi an kai shi mutuwa da an gama komai duk ka'idodin mutuwa ya cika su amma bayan kwana biyu Allah ya kiyaye ba abin da shi ba sai aka ji yayi tari aka ciro shi aka mai da shi gida ashe kaga akwai abu na ilimi wanda za a bi ka'ida akwai abu kuma na mu'jiza da kaddara da Allah zai kawo sabanin abin da aka saba gani saboda haka kullum aka kai azumi ka ce da mutum daya kuma kai fatan za ka warke kada waccan magana da aka gaya maka cewa ba za ka warke ba ta hana ka ƙarfin hali da kuma roƙon Allah ta'ala domin Allah ya ba annabi ya haya ɗa a lokacin da ba a zaton za a same shi ko ne matarsa ta tsufa shi kansa sai da ta ce a alitu wa ana ajuzu mata Annabi Ibrahim ta ce yanzu na haihu ina tsohuwa kaga ashe haihuwar ta zo ba yadda aka saba ganin ta ba so kar ka dauka cewa dan an ce ba za ka warke ba ka dauka ba za ka warke ba malam ina kiwon kaji kuma ina kiwon kifi masha Allah kace za mu ci kifi za mu ci kaji to ko zan iya ciyar da kiyafan kifaye yake cewa kifaye wannan hausa kace ko zan iya ciyar da kifayen ba kiyafan ba kifayen da mushen kajin da suka mutu kuwa su to laifi idan kifi yake mutar kaza laifi yake kai aka hana ka ci mushiyar kaza amma idan kifi ya ci mushiyar kaza laifin waye shi babu dokar cin mushe a kansa ko ya ci rai ko ya ci mushe bai shafi in dai ba wani bincike bane na likita ya gano idan kifin ya ci mushen zai iya zama wata hanya da kai zai cutar da kai ai akwai ma dabbobi da suke cin najasa da kashi da waye ana kiran su jallala amma an za a ci sai a basu su dan yi kwana biyu uku su dan girgije daga wannan mushen da suka ci kafin a ci su da kenan ashe ba a haramta wa kifi ya ci mushen kaza ba to mai da ba a haramta wa kaza ta ci mushen kifi ba amma kai an haramta maka kai a matsayinka na mutum kai aka haramta wa cin mushen kaza ba kifi ba to amma idan kifi ya ci mushen kaza kai kuma za ka iya cin kifin da ya ci mushen kaza na za ka iya ci tun da ai shi to ai ya ginu da mushe ya gina jikinsa da naman mushe kuma ya yi tsoka da naman mushe na za a ci aiko ka ji wajen shi wai za a ji haka ake fatawa da wajen hujja ce wani bawan Allah ya kawo zakar dubu ɗari wai a sa gun marayu wani bawan Allah ya kawo dubu ɗari ya ce a sa gun marayu ga shi na a zaune na marayu yana jinka kuma za a danka wannan dubu ɗari a hannunsa kai tsaye domin a ci gaba da gudanar da harkoki na marayu kuma Allah ya karɓi zakarka الله ya مكا دا الخير اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب